Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata shida ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an dakatar da yajin aikin gama gari da ake shirin farawa gobe Laraba a Najeriya. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar an samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin nakuda. Bayan nan kuma muna tafa da maimacin rahoto na musamman kan yadda hukumomi a Najeriya suka dukufa wajen faɗakar da al'umma domin kauce wa ambaliyar ruwa a ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labara Ukraine da Rasha sun zargi juna da ta da bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwa ta Kakovka da ke yankin Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye. Ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Nipro matsugunni. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa a kan batun lalata madatsar ruwa mai samar da lantarki ta kakovka da aka yi ya tabbatar wa duniya cewa dole ne a fitattake dakarun rasha daga kowane lungu da saƙo na ukraine abinda zelensky ya rubuta kenan a shafinsa na twitter shugaban kula da harkokin fadar gwamnatin ukraine andrei yamak ya rubuta ta telegram cewa lalata madatsar ruwan da rasha ta yi muzanta muhalli ne da kuma laifin yaƙi. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin badakshan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wani mai magana da yawon jami'an yankin Mu'azzuddin amadi ya faɗawa muryar amurka ta wayar tarho cewa a kan hanyar kai nisar Ahmad Amadi aiki cikin mota a babban birnin lardin Faizabad. Kawai wani ɗan ƙunar bakin wake ya afka musu da mota wadda ke dankare da bama bamai. amadi ya ce gagarumar fashewar da ta auku ta jikata akalla farar hula shida. Nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan haran da aka kai a lardin afghanistan mai tsaunuka wanda ke kusa da kasashen china pakistan da tajikistan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimanin 'yan gudun hijirar najeriya 300 ne ke zama a jihar difa ta jamhuriyar niger tun cikin shekarar 2014 bayan da rikicin boko haram ya tilasta musu barin garuruwansu na asali 'Yan gudun hijirar na Najeriya sun bayyana fatansu ga sabbin hukumomin Najeriya. musamman ga sabon shugaban kasar bola ahmed tinubu wanda ya sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan mayun da ya gabata a hirar da wakilin muryar amurka abubakar isa ya yi da wasunsu ga abin da suka faɗa masa Sunana Muhammad Chamo wanda aka fi sani da ya rayu. A matsayina na dan gudun hijira wanda ya zo daga Najeriya yana zaune a garin Difa. Muna fatan shugaban nan namu da ya hau muna buƙatar a taimaka mana da tallafi na ruwan sha da kuma sauran matsatsalu wanda ya shafi mu don gaskiya muna cikin wani yanayi wanda ubangiji allah ne muke rogo ya kawo lokacin da za a maida mu mu na bakin cadi sunana shafiu abubakar dan najeriya mazaunin nijar talaka shi dai sa ya ga canji a rayuwa saboda al'amuran da suke tafiya na kaman tsadar rayuwa da yake faruwa to mu bukatar mu a ce mun samu yanayi wanda yake za mu samu sassauci bayan matsalar tsaro 'yan gudun hijirar sun kuma yi sokaci game da hali halin da matasa 'yan gudun hijira ke ciki a jihar ta Difa Muhammad Ibrahim Ajiri shine shugaban kungiyar 'yan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Difa. matsayin mu na 'yan gudun hijira wasu daga cikin mu a sansani suke wasu daga cikin mu a cikin gari suke amma dai gaskiya yanayin tarbiyyar matasan mu da yanayin rashin aikin yin su da yanayin ilimin su da lafiyan su gaskiya muna bukatan kulawa sosai saboda haka muna kira ga sabon gwamnati da ya maido kan hankalin shi wajen matasan mu mai special na 'yan gudun hijira da Allah a samu musu aiki wanda za su yi na yau da gobe. da yake sharhi ga halin da 'yan gudun hijirar Najeriya da ke a jihar Difa ke ciki Bubakar Isufu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar Difa ya ce yana sa ran rayuwar 'yan gudun hijirar na Najeriya da ke jihar Difa za ta sauya sakamakon zowar sabin hukumomin kasar. ke sabbin hukumomi da aka zaba a 'yan kwanakin a Najeriya zai kawo wani sauyi dangance da 'yan gudun hijira da ke cikin jihar mu Difa yanzu haka. ganin cewar eh, idan ka duba gwamna na borno wanda yake yanzu shi ne a da wanda kuma shi ma ya yi matukar kokarin shi inganta rayuwarsu wa na 'yan gudun hijira inda yake yunkuri yake bakin kokarin shi domin ya maida su wuraren su na ainihi kuma har yau kuma za ka gani cewa ko shi kashin shatima da yake eh, shine ne mataimakin shugaban kasa na najeriya shi ma dan jihar borno ne kenan mu muna a kyautata zaton cewa wannan zai zamanto alheri ga 'yan gudun hijira na jihar mu ta difa akasarin dai 'yan gudun hijirar tarayyar najeriya da ke jihar difa 'yan jihar borno ne abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar Sojojin Uganda sun ɓoye tsawon kwanaki shida kafin aka ceto su bayan da mayakan Alshabab suka mamaye sansanin su abinda kakakin rundunar sojojin uganda ta updf ya shaida wa sashen somaliya na muryar amurka kenan Brigadier Janar Felix Kulage ya ce sojojin hudu ciki har da wani laftanar su ne suka tsira bayan da suka ɓoye a cikin sansanin da ke garin Bolo Mara mai tazarar kilomita 110 kudu da birnin Mogadishu. ya ce an gano sojojin ne bayan da dakarun uganda suka sake kwace sansanin a ranar alhamis ɗin da ta gabata. Labaran duniya aka saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu za mu fara da Najeriya. Biyo bayan gangamin fara yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta shirya farawa a gobe Laraba. Kwatsam sai aka ji labarin dakatar da yajin aikin. To kowane hali ake ciki? Wakilin Hassan na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Tun da farko dai gwamnatin tarayya ta gayyace kungiyar kwadago ta ƙasa inda ake neman bakin zare kan aniyar kungiyar na shiga yajin aikin gama gari a wannan laraba kwatsam sai ga umarnin kotun tarayya wacce ta dakatar da wannan yajin aiki har sai ta kammala sauraron shari'ar da gwamnatin tarayya ta shigar daga bisani 'yan kwadagon sun janye yajin aikin kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago na kasa nlc comrade nasir kabir ke shaida min ƙungiyar kwadago ta nlc ta lashe takwabi mun nuna babu gudu babu ja da baya insha allahu gobe laraba dama za mu mu ci wannan yajin aiki ta gwamnatin tarayya sai ta shiga kotu ta je ta ɗauko oda na dakatar da wannan yajin aiki wanda duk da haka ita haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta NLC muna nan muna tattauna kuma muna nazari na yadda za mu yi a wannan abu. To amma kar ka manta a baya gwamnatin tarayya ta kira mu batun tattauna wannan kuma mun je mun nuna musu har yanzu muna kan bakanmu inda ita ƙungiyar wato kwadago ta TUC ita ta je ta ci gaba da wannan tattaunawan ita kadai inda har suka mika demand so wanda gwamnatin ta ce za ta duba. To kaga duk wayannan irin abubuwa da ke faruwa mu a ƙungiyance a NLC ba da yawun mu ake yin shi ba kuma mu ƙungiyar mu muna kan kan bakanmu ne na cewa lallai lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake kan a ci gaba da wannan tattaunawa to yanzu dai mun daga wannan abu zuwa sha tara mu ga wannan zamar da za a yi da kuma tattaunawa da ake yi me zai haifar comrade nasir kabir ya ce ba wai fa an hakura da yajin aikin ne ɗin gurungun ba matsayin haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta nlc ta kasa shine wannan yajin aiki ba wai mun dakatar ba ne a'a mun dan jingine shine na wannan lokuta kaɗan da za mu bayar kuma za mu sake zunduma cikin wannan yajin aiki ko me masu ruwa da tsaki ke cewa Comrade Isa Tijjani tsohon dan gwagwarmaya ne. Wannan janye yajin aiki bangare biyu ne. Idan a bangaren mutanen ƙasa ne waɗanda suke sauraron a yi domin su samu sauki to ba kyauta musu ba. Amma a bangaren gwamnati waɗanda suke ganin cewa ƙasa za ta iya shiga cikin rikici to an kyauta musu. Dole ne yanzu a san yadda za a yi a samu balance. In ma ba za su yi yajin aikin ba in dai mutanen ƙasa za su samu sauki dama ai bakin wani ake yi ba. Daga bisani na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da tuni suka fara ɗanɗana kuɗarsu kan batun ƙarin fara farashin man. Suna na Sale Bakuru sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Janye tallafin man fetur in shi ne mafi alheri muna goyon baya amma dai a duba a ga irin yanayin da halin da talakawan kasar nan suke ciki. Kasan ta riga ta shiga wani hali sanadiyan janye tallafin wannan man fetur din sakamakon rashin shirya wani plan kafin a janye tallafi din. Wannan janye yajin aiki shefi alheri ko da an yajin aikin ma in ka kula kungiyar kodogon ma da man kanta take wa. Ba fa muna goyon bayan karin wannan farashin dauke tallafin mai bane. To amma maganar ita ce matukar kuma ba a janye tallafin ba to za a kai matsayin da gwamnatocin za su zama wasu hukumomi kawai da ba za su iya tabuka komai ba don haka matukar ana son kuɗaɗen da gwamnati za ta yi aiki to dole sai an janye tallafin nan to amma abun takaicin fa shine ko da an janye wannan tallafi dan aka bar gwamnatin yadda suke tafiya a yanzu ba tare da an zurfafa nazari ba zuwa gobe za a koma gidan jiya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan Mai na kaina yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar ƙasa Amurka da ake kira Health and Development International ta sanar cewa jamhuriyar Nijar ta samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin nakuda. A cewa kwararru wannan shine karan farko da ake samun irin wannan ci gaba a wannan fanni a Nijar a fafutukar da hukumar lafiya ta WHO ta sa gaba dan takaita mace-macen mata a sanadin zubar da jini a lokacin haihuwa. Dalilan kenan da kungiyar ta HDI ta ba shugaban ƙasar Nijar da wasu jami'an kiwon lafiya lambobin yabo. Wakilin murya Amurka Sulamu Mini Barma ya aiko mana wannan rahoton. Après cinq ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%. Shugabar kungiyar Health and Development International wato tsohuwar jakadiyar Amurka a Nishar ambasada Visa Williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan Nishar waɗanda ke nunin cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da shini a yayin naƙuda. réalisation sans précédent. Kungiyar ta HDI e ta kara da cewa ba a taɓa samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murkushe illolin zubar da shini a yayin nakuda kamar yadda aka gani a Nijar. wakilin e a nishar dr zaid alasan ya fayyace sirrin abin akwai wata magani da ake ce mai ake ce mai da tare da minista ciwon laya mun kasa cikin kasar niger duka ko ina mun ce wannan magani ya kamata a ba mace Eh, don bayan ta haihu don eh, eh, kar ta zub da jini har wasu su je su rasa ma kansu wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin eh, sakamako ne mun ka samu mun ka tura wajen hukuma ciwo layar duniya babban journal da ake kema lancet su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da niger ya ba su mamaci wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar niger ta buɗe wa kasashen duniya don magance da matsalar da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan mata a baya ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da ashide e ta karrama saboda samun wannan nasara na mai alfahari da wannan yunkuri. Ita ma kungiyar duniya ta kiwon lahiya lokacin da an ka so a soma wannan irin aiki tana ɗari-ɗari tana shakku game da irin wannan masaha da Nijar za ta ɗoka ita na cikin shakku yau ita da kanta ta hito ta ce lalle lalle wanga abin da Nijar ta yi shine mahita kuma wannan sakamako da Nijar ta samu ita da kanta ɗauke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen aihuwa a yi aiki da wannan abin da Nijar ta yi aiki da shi. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum wanda shi ma a ashide e ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abin da aka kira dagewarsa a kan maganar ceto rayukan mata da yara ya jaddada aniyar karfafa gwiwa a yaƙi da mace-macen mata da yara ƙanana.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

faraci zan yi hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko yau kai za To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda hukumomi a matakai daban-daban a Najeriya suka dukufa wajen faɗakar da al'umma domin kaucewa ambaliyar ruwa a ƙasar a bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne ta ce ko a jihohin neja da kwara akwai kananan hukumomi sha biyar da ke cikin hadarin gaske na yiwuwar samun ambaliyar mustapha nasir ba tsari gare ka a yayin da damana ke kara kankama a kasashen afirka ta yamma A Najeriya hukumomi daban-daban ne suka dukufa wajen wayar da kan jama'a domin kaucewa ambaliyar ruwa da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a a ƙasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ce ko a jihohin kwara da Niger akwai ƙananan hukumomi kimanin sha biyar da suke cikin haɗari mai girma game da wannan matsala ta ambaliyar ruwan. Hajiya Zainab Suleiman Sa'idu ita ce shugaban hukumar ta nema mai kula da jihohin Naija da Kwara. Ta ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen faɗakar da al'umma akan wannan al'amari. wallahi muna ta shirye-shirye kuma muna ta tsara ko goben nan ma akwai shirin da za a yi a nan boso na faɗakar wa mutane da kai kasan gobe akwai kasuwa da sauran duk mutane za su kwararo muna nan mun gama shiri to haka muke ta zuwa har abin nan tashoshin motoci ma muke bi ana ta dai gaya mutane ga abin da fa ake ganin zai iya faruwa duk da cewa za a hada da roƙon allah sai a ɗauki mataki hukumomi sun riga sun yi magana ga yadda zai kasance amma dai wannan yana hannun allah to akwai kamar jihohi a local government dai kamar goma sha biyar eh, bakwai a nan niger sannan a kwara akwai local government kamar guda shida haka duka an riga an gaggaya musu ko gobe ma za mu je kwara duk dai akan waɗannan abubuwan ne na ambaliya saboda gwamnatocin mu abin da za mu iya yi kalilan ne gwamnatocin jihohi su ne abin ya rataya haƙƙin ya rataya a wuyansu saboda mutanen su ne mutanen nan da na karkarar da na birni su ne za su tabbatar cewa sun kafa dokoki ko kuma dokokin da already suke da su a ƙasa ba a karyawa an yi amfani da su hajiya zainab dai tana jawabi ne a wani taron faɗakarwa game da ambaliyar ruwan da hukumar nan ta haifadek ta shirya amina Taron da ya samu halartar sarakuna iyayen ƙasa da kuma wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi na jihohin Niger da Kwara. waɗanda suke fama da wannan matsala ta ambaliyar a duk shekara. Kwamarar Jibril Abdullahi Muregi shine shugaban ƙaramar hukumar Makwa ya ce ƙaramar hukumar tasa ita ce kan gaba wajen shan ukubar matsalar ambaliyar ruwan a sakamakon wasu madatsun ruwa da aka gina kusa da su. karamar hukuma makwaba wai yana daya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar wannan damuwa na ambaliyar ruwa ba amma sai dai in ce shi ne na ɗaya ma ko na farko wanda wannan ambaliyar ruwa ya fi ɓanna a nan jihar niger saboda haka ne kuma a kowane lokaci mukan yi magana da babban murya kuma duk inda ake magana na ambaliyan ruwa za ka gan mu kan gaba gaba ambaliyan ruwa kamar inda bayanai na ya gabata su mukan duba shi ta hanyoyi guda biyu hanyoyin alada wato kamin kafawansu dams kenan da kuma bayan kafawan dam kamin a kafa dam mutanenmu sukan san sanda wannan ambaliyar ruwa zai zo lokacin da zai tsaya sanda kuma zai koma sannan kuma suna iya gaya maka in ma zai zo da kifi in ma ba zai zo da kifi ba za su iya ga maka amma tun lokacin da aka gina wayan nan dams din nan gidajen ruwa kenan ko tun da aka gina su yanzu mutanenmu sun kasa gane wani lokaci ambaliyan ruwa zai zo wani tsawon lokaci zai tsaya wani irin banna zai ma mutane ba su iya ganewa kuma saboda aka ya sa mutanenmu yanzu a wani ali mawuyaci To Alhaji Yarima Suleiman kai gaman Bargu kuma shugaban karamar hukumar Bargu wanda ya wakilci mai martaba sarkin Bargu a wannan taro ya ce sun ji daɗin taron domin ko ba komai za su bayyana matsalolin da suke fuskanta game da matsalar ambaliyar ruwan. Zuwan sunan gaskiya ya taimaka mana. Abubuwan da sun siya nan yadda za a bi hanyoyi a gan ambaliyar ruwa na flooding ake cewa turanci bai dame mu ba za su kai gida. Idan aka duba kai ba sarake ne kana da eh, sarauta menene muhimmancin eh, tsinda sarakuna cikin wannan taruwa yau? Ai sarakuna suna kusa da mutanen su. Yau idan ba kai amfani da sarakuna na disseminated information ba wallahi zaka faɗi. Siyasa ko a siyasa ko wani neman sarakuna. In su mutanen su magana za su saurare su. sai yasa zama sarakuna cikin wani al'amarin an yi daidai ba yi kuskure ba kuma kuna bakin madatsar ruwa na kayanji kuma duk shekara in aka bude dam ɗin na kayanji gonakin shinkafa da masara da sauransu ana yin asara yanzu me kuke yi na ganin an magance irin wannan matsala nan gaba to kaga abun ba yau ya fara ba kuma gaskiya ba na tabbata wasu sun faɗa na abu da ya kamata mu yi sai dai taimakon da muke nema in ya faru a taimaka mana don natural disaster ne ba wanda isa ya sai da shi kuma gaske ba sai dai an ci ba dama wurin nan ba za mu gaima eh, Allah da zai kawo mana ruwa ba amma wanda za mu iya mu yi kada ya safe mu za mu yi ba mu yi addu'a amma kuma in ya safe mu ya kwasa gonakin mu kada a mu haka a taimaka mana a awaye mu gan da kewa mun fito a cikin almalin nan kada yi ya kashe mu hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarkin a Najeriya ta haifa dek ta ce manufarsu jama'a su fahimci baiwa kansu kariya daga ambaliyar kamar yadda babban daraktan hukumar ta haifa dek a najeriya alhaji abubakar sadiq katikan yawuri ya yi ƙarin bayani kuma su sarakuna da shugabannin ƙananan hukumomi da sun ka taho su koma da saƙonninmu na buƙatar mu tashi tsaye maimakan mu alwalan ta natsu na ganin cewa mun kare kanmu daga iftila da za su iya zuwa su auku ta hanyar gyara magudanan ruwanmu ta hanyar eh, cushe eh, wuraren da suka cushe a kwashe su ta hanyar waɗanda ke zaune cikin inda suka san ruwa na rumewa su tashi su koma inda ruwa bai kai to in allah da muna sa ran in an yi haka zai taimaka kuma ah, irin matsalolin na rasa rayuka da ake samu zai rage kwarai da gaske bayan wannan taro za ku bi su can ne ku tabbatar da kun yi abin da aka ce ko ko me za eh kwarai da daman muna da offices a kowace karamar eh, area wanda yake ya kunshi local government local government sannan za mu bi sarakunan nan mu ga shin sun kira sanarwar wanda muka ce su yi ga al'ummominsu sannan muna sanarwa a cikin rediyo na da ke kai kowane lungu-lungu da yaren mutanen domin ya kai gare su mun tabbata allah da irin wannan hankali zai kai gare su wannan ƙari ne bisa ga wuraren da muke kokarin ginawa mu kuma ganin cewa ko da haka din ya faru to akwai inda za a iya kai mutane su laɓe kafin ruwan ya wuce in allah yadda ai duk wanda ke bibiya ga abin da ake gani ya san cewa akwai matsala tafi a shi yasa muka ji daɗi yadda wasu gidajen rediyo na kasashen waje kamar biyu suka ɗauki matakin taimaka wa al'umma wurin jawo hankalinsu cewa wannan al'amari fa ba abin wasa da shi ba ne kamata ya yi kada a bari a samu irin matsalolin da aka samu shekarun baya. A na bara dai an tafka asarar dukiya mai ɗimbin yawa har ma da rayukan jama'a.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 Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin kwallon kafa na jamhuriyar Nijar inda aka kai wasannin kusa da na karshe tsakanin Akokana ta jihar Agades da AS Gar National de Nijar inda kungiyoyin biyu suka kara karshen makon jiya birnin Yammai inda Association Sportive de la Garde National de Nijar ta wa Akokana ci uku da ɗaya biyu bayan karawarsu ta farko Arlet inda kungiyoyin suka tashi kunnan doki ba wanda ya ci kwallo a ragar abokin hamayya wasa na biyu zai hada is nijelek ta wutar lantarki ta birnin mai da is university ta mata birnin mai bayan kungiyoyin guda biyu sun tashi uku da nema a karkashin nasarar is nijelek ta wutar lantarki da ake ganin da wuya is university ta birnin mai ta mayarwa kura aniyar ta balle ma ta lashe wannan karawar ta biyu ta kwallaye masu dama gaban is nijelek ta birnin mai a wasannin us open na roland garros na kasar faransa a karon kwata final da mata a ɗazu-ɗazun na ne aka tashi a nasarar da a ƙasar ukraine elina svitolina ta samu gaban a ƙasar belarus arina sabalenka da ci 6 da 4 6 da 4 yayin da 'yar ƙasar republic czech carolina mushova da kara da 'yar ƙasar rasha anastasia aboviyushenkova inda aka tashi da nasarar yar ƙasar republic cak gaban 'yan rasha din da ci bakwai da biyar shidda da biyu a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto an ka kammala karawa bangaren maza inda aka yi dauki ba daɗi tsakanin novak djokovic dan kasar sabia da karen kashanov da ci hudu da shidda bakwai da shidda shidda da biyu shidda da hudu novak djokovic na madakata yana jiran dan kasar spain carlos alcaraz da ya goga da stefanos tsitsipas dan kasar girka domin kenan a lokacin hada wannan rahoton yan wasan biyu ba su so makarawa ba idan muka dawo a bangaren kwallon kafa dazu dazun nan ne karin benzema dan kasar faransa ya yi ban kwana da kulab din da ya share shekaru goma sha hudu yana bugawa kwallon kafa cewa da real de madrid ta kasar spain inda zai koma a kulab din al ittihad na kasar saudi arabia da ke garin jadda birni na biyu a kasar saudiya kulab din da ya lashe kofin bana na kakar kwallon kafa na kasar saudi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 To a takaice Ukraine da Rasha sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan Kafkoka da ke yankin Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Nipro matsugunni. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan kan batun Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin ƙasar. kimanin 'yan gudun hijirar najeriya 300 ne ke jihar wato a jihar difa ta jamhuriyar nijar tun cikin shekarar 2014 bayan da rikicin boko haram ya tilasta masu barin garuruwansu na asali. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Daji Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.